da farko a ce ka gabatar da jawabinka a zuwa majalisar ɗinkin duniya inda ka taɓo batutuwa da dama da suka shafi muradun raya ƙasashe da aka shata na majalisar ɗinkin duniya ya kake kallon yiwuwar ƙasashen afirka za su cimma waɗannan muradu da aka shata to ai ƙasashen afirka yana so kowa ya ji a jikin shi ba abin da muke so illa zama lafiya da wadata duk kowace irin gwamnati ce ta kowace jam'iyya ce fatanta shine ta tabbatar da ƙasarta ta zanna lafiya kuma an samu mayancin al'umma aiki suna iya noma abincin da za su ci har ma su saida wasu ƙasashe daban kuma sha'anin tsaro ana zanna lafiya sannan kuma akwai sauran ci gaba akwai wutar lantarki aiki akwai hanyoyi masu kyau akwai ruwan sha akwai makarantu akwai asibitoci wannan shine ne kowace irin gwamnati balle ta kasashen mu masu tasowa wasu suna ganin kamar an tsara wasu murade guda takwas a baya yanzu an kara sun dawo goma sha bakwai ana ganin kamar abin za a iya tserewa kasashen afirka ya kake kallon wannan lamari to ai kasashen afirka an riga an tsere musu duk wanda ya fika ka ilimin zamani na um, science wato kimiyya ya zo ya yi ma'aikatu da yawa ya sama mutanen shi aiki ya tabbata yana noma abin da zai ci ba sai ya sai abin da zai ci ba ya tabbatar da jami'an tsaron shi an kwarar da su suna son ƙasa suna aiki an musu bariki yaransu suna gani suna zuwa makaranta in ba su lafiya ba su lafiya suna zuwa asibiti albashi yana zuwa a kan kari yadda ya kamata shine zama lafiya to a jiya ka gabatar da jawabi inda ka ce najeriya ta mai da hankali matuƙa wajen ganin cewa ta shawo kan matsalan boko haram sai kuma rahotanni suka nuna cewa najeriya ba ta halarci wani taro da aka shirya domin kasashen yankin tafkin caji ba me za ka ci game da haka to mutum ba sai ya sani ba zai je wato ba sanar da ku ba a sanar da mu ba amma ya za a yi yanzu cikin mako daya lokacin da aka rantsar da ni cikin makon da aka rantsar da ni na je nijar na je chad to ba ga kira na da aka yi jamus wajen manyan kasashe guda bakwai masu arzikin duniya guda bakwai da za ni kamaru amma da na dawo na je kamaru na je kuma benin kuma mun shirya taro nan da shugaban sojoji na waɗannan ƙasashen wato da kamaru da chadi da nijar da benin da najeriya muka haɗu abuja bayan na sojojin sun haɗu ministocin tsaro suka haɗu sannan mu shugabannin ƙasa muka haɗu to me za mu yi fiye da wannan shi kuma don mu zo mu yadda da yadda za mu yi tafiye da sha'anin tsaro a wannan sashe na na chad basin kuma na kasashen da suke zage da kasashen chadi